ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل annabi isa ɗan maryam ba kowa ba ne illa bawa daga cikin bayan allah kuma mun yi masa ni'ima da annabta da manzanci kuma muka sanya shi abin buga misali ga bani isra'ila suna kafa hujja da shi a kan cikar ikon allah yayin da ya halicce shi ba tare da uba ba kamar yadda ya halicci annabi adam ba tare da uwa da uba ba.